أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها ذلك ولو يشاء بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة مريتينا ثلاثة sha uku ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin watan Ramadan a masallacin kwangila masallacin Diyufur Rahman a garin Mina a jihar Niger kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya yake tambayan farko assalamu alaikum malam Allah shi kara basira amin amin yace malam tambaya na shine idan gidan mutum na da nisa daga masallaci ko kuma anguwar da yake in gari ya yi duhu ba a fitowa ko kuma gidan akan rufe in gari ya yi duhu to malam mutum zai iya yin ashan ɗinsa a gida in zai iya da shi da wanda ya yi a masallaci ɗaya ne idan mutum yana da uzuri da zai hana shi ya fito masallaci don yin sallar asham kamar yadda ka faɗa kamar duhu ko wani yanayi na tsoro to mutum zai iya yin sallarsa a gida amma idan ya yi a gida ladansa ba daidai da wanda ya a masallaci ba ba kuma daidai da wanda ya yi tare da liman ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sallar asham ko sallar dare cikin watan azumin ramadana tare da liman tun daga farko har ƙarshe to za a rubuta masa ladan ya yi kiyamun laili baki ɗaya mana ya yi sallah cikin daren baki ɗayansa ko da kuma sallar da ya bai kai ɗaya bisa ukun daren ba ko mun ƙanƙantar lokacin da ya yi na sallar ladansa zai zama kamar ya yi sallar dare baki ɗaya, amma da sharadin in yi tare da liman kuma ya tsaya tun daga farko har ƙarshe tambaya ta biyu ya ce, assalamu alaikum malam an ce an fi son mutum ya daɗe a tsaye wajen sallar dare na nafila da karatun Alƙur'ani mai yawa to malam idan mutum ya kasance bai da wasu hadda masu yawa a kansa zai iya buɗe alkur'ani ya yi abin da ya sauwaka eh zai iya idan kuma ba zai buɗe alkur'ani ba to sai ya rinka karanta iya abin da ya haddace yana yawan maimaitawa idan kul lahu kaɗai ka haddace kai ta maimaita ta ka daɗe a tsaye ba sai kuma ka ɗauce bi kana irgawa ba kawai kai ta karantawa kana maimaitawa kana maimaitawa har in ka gaji kuma sai ka yi ruku'u to kaga nan ma dai ka daɗe a tsaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ƙiyamun laili ma'ana tsayuwar dare sallar dare mai tsawo amma aya ɗaya kawai yake ta maimaitawa dan ya nuna mana ko da a ce mutum bai haddace ayoyi masu yawa na qur'ani ba zai iya sallar dare kuma zai iya tsawaitawa sai ya rinka maimaitawa da haka annabi ya yi ta maimaita in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan ayar ita kadai yayi ta maimaitawa kuma yayi kiyamul laili da ita to kaga kenan ko da mutum ya haddace din in ya ga dama zai iya yin sura ɗaya ya ta maimaitawa gajeruwa ko aya ɗaya ya ta maimaitawa ballantana kuma in bai haddace ba kuma koda a ce zaka iya ɗaukan ƙur'ani kai karatu mai yawa wani lokaci wuta ba ta da tabbas zai iya yiwa ba ka da hasken fitilar da za ka rinka gani ko in kana cikin yi ma in nefa su ɗauke wuta to a madadin haka kaga sai ka riƙe sura ɗaya ko aya ɗaya sai kai ta nanatawa ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya ƙara malam ilimi Allah ya kare mu baki ɗaya yace menene hukuncin wanda arne ko kafiri ya bashi abun buɗe baki a watan azumi ba wani abu kowaye ma ya baka abun buɗe baki in ka san halal ne in ka karba ka ci ba laifi ba ko arne ko musulmi in musulmi ne ya baka kuma ya dan Allah to shi yana da ladan wanda ya bawa mai azumi abun buɗe baki shi ma za a bashi daidai ladan mai azumin amma idan arne ne to Allah ba zai bashi wannan ladan ba sai dai ya biya shi ta wata hanya kamar yadda karatu ya yi ta maimaituwa a kan irin wannan mas'ala Allah zai biya shi a duniya da wani abu irin na duniya amma a lahira Allah ba zai ba shi komai ba saboda bai yi imani ba to kuma da wannan za ka ga abin takaici abin ka yi kuka da yawa daga cikin musulmi sun tara dukiya amma 'yan uwansu musulmi suna kwana suna tashi ba su da abin buɗe baki a samu musulmi ya yi azumi sahur ɗinsa ruwa ne buɗe bakinsa ruwa ne kuma da yawa daga cikin musulmi suna nan suna da kuɗi masu tarin yawa sun ɓoye yanzu nan ake bani labari a nan jihar naija a nan garin mina gidan kurkuku akwai da yawa wanda ko azumi ba sa iya yi saboda wasu za su yi azumin ruwan da za su sha ma rabin kofi da kyar suke samu wasu za su yi azumin garin rogo da shi za su yi buɗe baki amma da yawa akwai manyan attajirai abin takaici a cikin garin mina ba za su iya ɗaukan wani abu su je su kai wa waɗancan bayan allah ba don su samu lada kuma don a taimake su su yi ibadar wasu a sanadiyar haka azumi da yawa yana wuce su ba sa yi wannan kalubale ne akan ƙungiyoyinmu na addini da attajiranmu da ma masu mulkinmu kansu domin a irin wannan lokacin ya kamata a taimakawa irin wa'ancan mutanen ko da ɗawainiyar ciyar da su a kan gwamnatin tarayya yake amma haka baya hana gwamnatocin jihohi su kula da wannan abu su taimaka to haka nan attajirai sannan waɗanda kuma ake isar da irin wannan saƙon ta hannunsu ko wasu ƙungiyoyin addinin ko kuma waɗansu ma'aikatan gidajen yarin wanda za a ba su abinci amma su sace su ƙi su ba fursunonin wannan ba karamin zalunci bane ba wallahi wasu kungiyoyin addinin ma ko waɗansu malaman kila za su iya bin wajen wasu attajiran su ce su bayar kuma in sun bayar su danne wannan wani irin mugunta ce wani irin zalunci ne wani irin ha'inci ne zaka wayi gari duk azumin ka kayi a banza an baka abu ka ba mutane ka cinye kuma da sunan kana azumi to kaga zaka wayi gari kayi azumin banza domin azumin macuci maha'inci me amfaninsa da haka kalubale akan al'ummar musulmi dangane da irin wannan a wasu lokutan abin da zai baka takaici ya baka mamaki waɗanda ba musulmi ba fa har zuwa suke yi suna cewa su a ba su damar su ciyar da irin waɗannan musulmin a gidan kurkuku waɗanda ba musulmi ba suna yin haka yanzu akwai wata shekara shekara bakwai ko shida baya na je gidan kurkuku a Kano kafin in tafi wajen tafsiri lokacin ina tafsiri a Abuja muka gaisa da shugabannin gidan kurkukun muka gana da 'yan kurkukun muka yi musu wa'azi da za mu fita suka yi mana koke suka ce wallahi za su yi azumi amma ba su da abin da za su yi buɗe baki kuma ƙungiyar kiristoci ta zo ta ce in an ba su izini su za su rinka ciyar da su da buɗe bakin da shan ruwa a gari irin na kano kaga wannan ai abin kunya ne a lokacin cikin hikimar ubangiji na gaya wani daga cikin attajiranmu na kano bayan na tafi tafsiri Abuja daga gidan kurkukun suka bugo min waya cewa wani bawan Allah ya kai musu shinkafa buhu hamsin taliya katan ɗari biyar to kaga irin waɗannan attajiran ake so akwai waɗanda dan sun ba da wannan a cikin arzikin da Allah ya ba su ba abin za su ci ba abin za su ci to da haka mu ji tsoron Allah kowa ya san irin kuncin da ake fama da shi na rayuwa da talauci yau wanda yake yawo ma a gari da kyare yake samu ya ci ballantana wanda aka daure shi a gidan kaso kuma dan an daure su ba ci akai a hana su abinci ba ba inda addinin musulunci ya ce kai mutum azaba da yunwa kuma dan mutum ya yi sata an kama shi an daure ba inda aka ce in ka bashi sadaka kuma baka da lada kana da lada kana da lada kuma musamman a irin wannan lokacin 'yan siyasanmu ya kamata a ce su yi aiki don Allah ko da za su sa hotunansu a jikin katan katan ɗin abincin da kwalayen su dai kai mu burin dai waɗannan bayan Allah da suke ɗaure su ci abinci ka ci abinci ka yi kamfen an ci abinci ka samu lada kuma ka yi kamfen ɗin naka ba shi kenan ba to da haka ya kamata al'ummar musulmi mu sani waɗannan mutane wallahi su matallahi Allah sai ya tambaye mu akan haƙƙinsu daga kan masu mulki zuwa attajirai zuwa sauran ɗaiɗaikun musulmi waɗanda suke da damar da za su taimaka musu kuma abin kunya ne a ce wanda ba musulmi ba har ya rinka rububin kawo taimako kai kana da wadatar kai musulmin da zaka samu ladan amma kuma kana ruwa kana ɓoyewa in ka ɓoye me zai maka tambaya ta gaba yake yaya hukuncin wanda yake da mata biyu kuma ya ciyar da su amma bai cin abincin ɗaya matar Mana dai yana sauke nauyin da Allah ya tsora masa na ciyarwa amma wata in ta yi girki baya ci to sai a tambaya me yasa baya ci kila bata iya girkin bane in bata iya girki ba baya da za a tilasta masa sai ya ci abincinta ita za a yi wa faɗa ta je ta koyi girki kuma ba laifi ba ne mai gida ya zo gida a kawo masa abinci ya ce ba zai ci ba in ya ji ɗanɗanon bai mai ba ko ya ji ya ƙoshi nana Aisha take ba da labari ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya aibata abinci duk girkin da matarsa ta yi masa ko wani ya kawo masa in ya ɗanɗana baya cewa kai wannan miya salam kenan ko wannan kaza a'a kawai shi annabi in ya ji abinci bai masa ba sai ya bashi in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu annabi in ya ga abinci ya mai sai ya ci in bai masa bakin kubzo gishiri ya baki da kayanki in kika yi bai yi daɗi ba ya baki da kayanki da haka dan mai gida yayi wannan bai yi laifi ba ko kuma zai iya yiwa ta iya abincin amma wani laifi ta masa sai yake so ya hora ta ta wannan bangaren shi ma yayi daidai domin yana daga cikin hanyoyin da zaka iya ladabtar da mace ka daina cin abincinta wannan yana wa mata ciwo to in ta ne maka wani abu wanda baka so kayi kayi ta daina ta ki sai kai alkawari na daina cin abincin ki har sai kin gyara halin ki. kenan amma kai ba za ka hana ta abinci ba za ka ba ta abincinta ka ba ta kuɗin cefananta amma kai kuma ba za ka ci ba in kai wannan ya yi daidai ba ka yi laifi ba da haka idan ya ci abincin wata bai ci abincin wata ba a nan ba za a ce bai yi adalci ba abin da ya rage kawai tambayarsa za a yi me yasa kake cin abincin wance ni baka cin nawa ko ba ruwan ma da wance me yasa ne mai gida in na kawo ma abinci baka ci sai a ji dalili kai kuma kai kauran baki wajen gaya mata dalili in ita ce take wani abu mara kyau ka gaya mata don ta gyara tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam dangane da abin da ka faɗa na cewa duk wanda ya san wani abu na al'amarin musulunci ya sanar da waɗanda suka jahilci abin to malam ni shagon da nake aiki suna ikirarin su musulmai ne sai dai wasunsu ‘yan ɗariƙa ne kamar yadda ya faɗa wasunsu kuma ‘yan alƙur'aniyun ne ma'ana wanda su ba su yarda da hadisai ba ƙur'ani suka ce sun yarda da shi to malam in na yi musu bayani ko bayanin wani abu na kuskure da suke aikatawa ba sa sauraro na shin malam menene hukunci na shiru ya kamace ni ko kuma in ci gaba da yi musu da'awar ka ci gaba da yi amma ta hanyar da ta dace ba wai ka zo kai ta musu da su ba a'a shi musu gaba yake karawa baya sa a fahimci juna kai dai naka in ka ga sun yi ba daidai ba ba dole a lokacin da suka yi ba daidan ba za ka cise su domin in ka ce duk lokacin da suka ce eh za ka ce eh to abin ba zai zama wa'azi da nasiha ba da da'awa sai zama musu da cece ku ce da gaddama idan suka yi ba daidai ba ka tabbatar da wannan abin da suka yi ba daidai ba ne da hujja kai ma ba da ra'ayi ba to sai ka bari sai wani lokaci ana zaune bisa ga hikima kai ma sai ka dawo da magana ni ko ina ganin abu kaza ai kaza ne saboda hujja kaza da hadisi kaza ko aya kaza in suka yi maka musu babu jayayya sai ka ce to kuma ku kawo hujjojinku kamar yadda na kawo hujjojina kuma akwai ayar da kuka dogara da ita kuma akwai hadisin da kuka dogara da shi shikenan da ka faɗi wannan ka sauke nauyin da Allah ya tsora maka in za su ci gaba da musu karka ce komai ja bakinka kai shiru kai dai ka gama naka isar da sako ne shari'a kuma a hannun Allah take da haka ba za ka ce ba za ka yi musu wa'azi ba za ka yi wa mutanenka wa'azi amma ta hanyar da ta dace bil hikimati wal mau'izati al hasana da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi sannan idan mutum ya kauce hanya ba haushinsa ake ji ba ba gaba da shi ake ba ba sha masa kunu ake ba fara ake masa da rarrashi a jawo shi a jiki da yawa daga cikin mutanen da suke ganin su sun fahimci daidai to kuma kuskuren da suke fadawa sai su rinka jin tunda su sun fahimci daidai to kuma yanzu su sun isa sai su rinka shawo mutane kunu ba haka bane in kaga dan bid'a yana bid'a far'a ake masa da dariya da tausaya masa sai bai fahimta bane shi iya kokarin sa kenan iya fahimtar sa kenan wannan shine daidai shine addini to da haka sai ka fahimtar da shi ta hanyar da ta dace amma ba shan kunu da gaba da fada da murtike fuska ba da zare ido wannan ba shine addini ba kuma wanda ya fahimci gaskiya ba haka ya kamata ya mu'amalanci mutane ba kai ma ai ba dabarar ka ce ta nuna ma ba Allah ne ya nuna ma da rahamarsa to kai ma sai ka tausaya wa bayan Allah ka ja su a jika ta hanyar da ta dace kai musu kyakkyawan mu'amala sai ka ga sun fahimce ka to amma yau zaka sha mamaki mabarnata wanda ba sa kan daidai sun fi iya wannan dabarun na jan mutane amma su kuma wanda suke kan daidai ba su da wannan dabarun yanzu akwai da yawa yanzu yan mushan waɗanda suke kokarin su mai da musulmi ya zama ba musulmi ba idan suna mu'amala da kai zaka sha mamaki ka tofa musu yawu kamare su amma dariya za su yi ma gobe za su dawo to amma kai da kake ɗauke da kalmar la ilaha illallah wa ka taba gaya wata magana ya bata rai gobe ka sake kula shi sai a samu kai da wani dan uwanka ma ba kwa magana kila kai ma musulmin ne shi musulmin ne kai ma kana tutiyar ahlus sunna shi ma ahlus sunna amma gaisawa da junan ku ba kwa iya yi to wannan shine addini wannan shine abin da sunna take koyarwa takarda ta karshe yace assalamu alaikum malam dan Allah a wani littafi zan samu wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa abazarri al-Ghifari nasiha da cewa alayka bi taqwallah fihi ra'sul amri kulluhu wa alayka bi tilawati al-Qur'an ila akhirih wannan hadisin zaka same shi a cikin littafin ibn hibban asali ibn hibban ya rawaito hadisin yana cikin sahih ibn hibban to amma hadisi ne da'ifi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin da'iful jami'i wa ziyadatuhu ko wa ziyadatuhu jami'ul da'iful jami'i saghir wa ziyadatuhu ya kawo shi shine hadisi mai lamba ta 2122 kuma yace hadisi ne da'ifun jiddan A jiya mun cike da ƙarshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratu muhammad ko suratul qitali dan haka yau za mu tashi farkon aya ta hudu kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura. za mu tashi faɗin allah fa iza laqitum alladhina kafaru Ya bayyana ta'ala bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayani annal ladhina kafaru cewa kafirai adallu a'malahum sun bata ayyukansu da kansu ta hanyar ba su yi su bisa ga sharaɗin da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da ai aiki a kansa ba wanda shine sharaɗin imani inda dukkanin wanda zai yi aiki kafin yayi aikin sai da yayi imani kuma yayi ikhlasi kuma yayi abin da aka sa shi to wannan shine ka'idar da in yayi aiki akan ta za a karba masa to amma kafare ba su cika wannan ka'idar ba sun yi aiki ba tare da sun yi imani da Allah ba sun yi aiki ba tare da ikhlasi ga Allah ba sun yi aiki ba tare da jiran umarni na yi ko bari daga Allah ba subhanahu wata'ala sannan kuma sun yi imanin ba tare da bin ka'idar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ka duk wanda ya saba wannan ka'idoji ɗaya ko duka daga ciki to ko shakka babu aikin ɓatacce ne kuma ba kowa ya ɓata aikinsa ba shi ya ɓata wa kansa da kansa aiki da haka Allah ya faɗa cikin ayoyin da suka gabata a baya kafirai Allah ya ɓata aikinsu saboda mai saboda su ma sun ɓata kayansu to mala ya ce bayan Allah ya gama wannan bayani wa anna al-i'tibara wa anna al-insani bil amal kuma shi mutum kimarsa da darajarsa a wajen Allah aikinsa ke bashi Allah baya lura da kimarka ko darajarka in baka da kyakkyawan aiki yo hasali ma a wajen Allah baka da wata kima baka da wata daraja in baka tsaya kayi aiki ba aikin mu na alheri da gujewa sharri da da'a ga ubangiji shi ke sa mu kima mu daraja a wajen mahalicin mu subhanahu wataala da kamala yace wa man la amala lahu duk wanda bai da kyakkyawan aiki kuwa فهو همج وان wannan ya zama shiririta da shirme da tarkacen banza i'damuhu khairun min wujudihi rashin sa a duniya ya fi samuwar sa alheri qala ta'ala mukhatibal muslimin da haka sai ubangiji zai faɗi wannan yana mai magana da bayansa waɗanda suka miƙa wuya gare shi suka musulunta Allah yake fa idza laqitum alladhina kafaru idan kuka gamu da kafirai a filin daga fa darbar riqabi ku da su da kyau kada ku saurara musu malai ce masdarun buddila min badalun min al-lafzi bi fi'lihi kalmar fadarbar riqabi masdari ne wanda aka musanya ta da lafazi a madadin fi'ilinta yadda zancen yake ai fadribu riqabahum ai uqtuluhum in kun game da kafirai a fagen daga ku da kiwuyansu da kyau abin nufi ku kakkashe su to malamai suka ce lafazin fa darbar riqab masdar ne na'ibun an fi'ilihi wanda a ka'ida ta larabci shi fi'ili amri umarni yana zuwa ne ta ɗayan sigogi guda hudu ko dai ya zo da sigarsa ta fi'ili amri wacce aka san shi da ita kamar faɗin Allah aqimis salata kaga aqimis salata umarni ne kai tsaye ta fuskar li'irabi aqimis salata fi'ili amri ne an gane ko fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta to sannan fi'ili mudari'i amri yana zuwa da wata siga ta biyu banda ta fi'ili amri shine zo fi'ili mudari'i amma majzumun bilamil amri kamar yadribu sai Allah ya ce li yadrib kamar yunfiqu sai ya ce li yunfiq an gane ko kamar yasta'zinu sai ya ce li yasta'zin to kaga nan fi'ili amri ne amma asalinsa fi'ili mudari'i ne aka shigar masa da lamul amri sai ta masa jazma sannan kuma ta maida ma'anarsa ya zomo kamar fi'ili amri to sannan akwai siga ta uku da fi'ili amri yake zuwa a kanta shine ismul fi'ili kamar a ce alayka bi kaza kamar yadda Allah ya ce alaikum anfusakum bi ma'ana ilzamu anfusakum alaykum malamai suka ce a nan ismul fi'ili ne amma ba fi'ilin ba ne sai dai ma'anarsa irin ta fi'ili ce to sai siga ta hudu shine a samu masdari ya wakilci fi'ilinsa cikin lafazi to wannan ma zai ba da ma'ana irin ta fi'ili amri ma'ana ma'ana ta umarni kalmar fa darbar riqabi asalinsa daga daraba yadribu ne darban darban masdari ne to sai suka ce anan masdari ne yazo dan ya wakilci fi'ili a madadin idribu sai aka ce darban duk inda kaga irin haka to kasancewa umarni ake yi a madadin a ce da kai ukul ci ko kulci sai a ce aklan kamar a madadin a ce da kai izhab sai a ce zahaban a madadin a ce da kai ijlis sai a ce jalasan ko julusan da haka mazdari yakan zo a madadin fi'ili anan da Allah yake fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi fa darbar riqab ana nufin duka ana nufin idribu ku yi duka ba wai shi dukan ba to malamai suka ce duk inda aka samu irin haka abinda ake nufi da shi shine almubalaga kaiwa matuka mana in kun game da kafirai a filin daga yawai an san daman abokin gaba da abokin gaba in sun haɗa filin yaki me za a yi duka to amma abin da Allah yake so dukan da za a yi kada ya zama na wasa a yi na gaske fa darbar riqab ku dake su kuma inda za ku daka wuyansu to sai malamai suka ce anan bayan Allah yana umarni da a yi dukan sannan kuma yana nuna mana makasa makasa domin duka a wuya wuya makasa ce duk wanda ya kai duka a wuya to ka san illatawa ya nufa kamar yadda a wata 'yar Allah ya ce fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan fadribu fawqal a'naqi ku dauki saman wuyaye sawan wuyaye kaga makoshi kenan nan makasa ce Allah ya ce in kun gamu da kafirai a filin daga ku daki saman wuyansu sannan kuma ku daddaki gaɓaɓuwansu dukkan wani joint na jikinsu ku dake shi don ku nakasta su don ku gajiyar da su ku kai su ƙasa sannan kuma sai ku ƙarasa su da haka Allah ya ce fa idza laqitum alladhina kafaru in kun gamu da kafirai a filin daga fa darbar riqabi ku da kiwuyansu ai idribuhum ai uqtuluhum malai ce wa ubira bi darbin riqabi ubangiji yayi amfani da kalmar dukan wuya shine darbar riqab li anna al ghaliba fil qatl domin mafi yawa in ana son kisa ay yakuna bi darbin raqaba akan yi duka ne a wuya domin wuya makasa ce sai Allah ya hatta idza askantumuhum haka za ku yi ta yi har fa sai in kun ga askantumuhum kun yi lagalaga da su kun yawaita kashe su an samu da yawa daga cikinsu sun mutu saura ‘yan kaɗan malai ce ai aksartum Fihimul Katla, abin nufi har fa sai in kun yawaita kisa a cikinsu wa awhantumuhum kuma kun rauna su bil jarahati da miki wa ad'aftumuhum kun kai su kar to anan kuma sauran da suka rage fashiddul wasaqa su kuma kusa sa igiya ku rinka kama su kuna daure su kuna mai da su fursunonin yaƙi ai fa amsi ko anhum a wannan lokaci ne za ku kame gaburin su wa asiruhum ku ribace su wa shiddu ma yufaqu bihil asra kuma igiyar da za ku ɗaure fursunonin yaƙin da ita ku tamke ta da ƙarfi an gane ko Mana wannan dai da Allah subhanahu wataala yana koyawa muminai dabarar yaƙi tare kuma da ba su izinin yin sa bayan ka'idojin da duk aka shimfiɗa na yin yaƙin wanda ayoyi da yawa sun faɗe su a baya can a cikin suratul bakara da irin suratul tauba da makamantansu to da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa idza asqantumuhum fashiddul wasaq to malamai sai suka ce wannan ayar Allah madaukakin sarki yana nuna wa mu'minai ka'ida ne na cewa a wajen yaki ba a saurin kama fursunan yaki matukar abokan gaba suna da sauran karfi sai an riga an jigata su an kai su kasa to sannan ake magana kama fursunonin yaki ba da zarar an fara yaki suna da ƙarfi kuna da ƙarfi sannan za ku fara rububin kama fursunonin yaƙi ba a'a sai an riga an kai su ƙas an jigata su an kashe da yawa daga cikin su sauran kuma sun yi rauni to sai a bi su a kakkama sai a mai da su fursunonin yaƙi su waɗanda suka rage ɗin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a ayat suratul tauba ma kana lin nabiyyi ay yakuna lahu asra amfali ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra bi kamata baga wani annabi ya fara kama fursunonin yaki hatta yuskhina fil ardi har sai ya yawaita kashe kafirai a ban kasa mana har sai an raunata su an galafaita su ta yadda an san karfin su ya kare to sai a kama sauran kuma sai a daddaure sai Allah ya ce turiduna ardad dunya da kuka fara kama fursunonin yaki kafin ku kai ga jikkata su wannan ya nuna kenan duniya kuke so wallahu yuridu al-akhirah shi kuma Allah lahira ya so wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma yana da hikima cikin dukkan abin da ya shar'anta muku to da haka anan fa idza askantumuhum a can kuma hatta yuskhina fil ardi da haka Allah yake fa idza askantumuhum fashiddul wasaq sai Allah yake fa im wa imma man nan fa imma man ba'du wa imma fida'an to kuma bayan an kama fursunonin yaki a filin daga Allah ya ba da zaɓin ɗayan biyu ga shugaban musulmi na wannan lokaci shine Allah ya ce wa in ma mannan ba'adu daga baya ko ku sake su ba tare da ko sisin kwabo ba ba tare da kun dora musu kuɗin fansa ba wa in ma fida'an ko kuma in kun ga dama in za ku saki fursunonin yakin ku dora musu fansa su biya wannan shine ka'idar Allah to sai dai malamai suka ce anan an ba wa shugaban musulmi zaɓi yayi abin da ya dace in ka ga dama ka saki fursunonin yaƙi ba tare da kokabo ba in ka ga dama ba za ka saki fursunonin yaƙi ba kuma sai ka karɓi wani abu daga hannunsu in kuma ka ga dama ma da ka kama fursunonin yaƙin kar ka saka ka kashe duk Allah ya ba da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi wannan a yaƙin Badar wasu daga cikin fursunonin yaƙi ya sake su babu ko sisi wasu daga cikin fursunonin yaƙi ya ɗora musu fansa sun biya wasu daga cikin fursunonin yaƙi kuma kashe su ma yasa aka yi domin wasu daga cikin fursunonin yakin yan ta'adda ne in an sake su suka sake komawa gida ba tuba za su yi ba daɗa shiri za su yi su sake dawowa to irin waɗannan da a sake su gwanda a gabayan su wasu kuma daga cikin fursunonin yakin in aka yi musu baiwa ta aka sake su kyauta wannan zai iya sa a ribato zuciyarsu su dawo su shiga addinin musulunci daga baya wasu kuma daga cikin fursunonin yakin masu wadata ne dan haka al'umma in tana bukata bai kamata a sake su kadai ba ba a kwaci wani abu daga hannunsu ba dan a sake samun karfi dan kuma daular musulunci ta sake yin karfi da haka Allah ya ce wa imma mannan ba'du wa imma fida'an to anan ma malaman lugar larabci suka ce kalmar imma mannan ba'du wa imma fida'an shi ma mannan din masdari ne fida'an din ma masdari ne suka ce dukkanin su sun wakilci fi'ilin su ne abin nufi wa imma an tufdunahu fida'an wa imma an tamunnuna alaihim mannan da haka sai aka kawo masdari wanda shine a madadin maf'ulun bihi wanda an shafe fi'ilinsa daga lafazinsa da haka asalin zancen fa imma mannan ba'du ay fa imma an tumannuna an tumnunahum mannan wa imma fida'an ay wa imma an tufdunahum fida'an da haka shine ibnu malik yake cewa wa mali tafsilika imma manna amiluhu yuhzafu haythu anna a ka'idar larabci in an samu masdari maf'ulun bihi ya zo a madadin fi'ilinsa to ka sani ba a haɗa shi da fi'ilin a lokaci guda ko dai a kawo fi'ilin sai a shafe maf'ulin bihi din ko kuma a kawo maf'ulin bihi din sai a shafe fi'ilin kamar yadda dai muka faɗa yadda takadirin zai kasance da haka Allah ya ce wa imma fa imma nan ba'du ko dai ya zama cewa daga baya ku sake su babu fansa ko kuma ku sake su amma ta hanyar dora musu fansa mala yace mazdarum buddila min al-lafzi ko badalin min al-lafzi mazdari ne wanda aka musanya shi daga lafazi bi fi'ilihi da fi'ilinsa ay tumnuna alaihim bi itlaqihim min ghairi shay'in abin nufi ku yi musu baiwa ta hanyar saka su ba tare da kun karbi komai a hannunsu ba wa ma fida'an ko kuma ko sake su amma ta hanyar dora musu fansa ay tufadunahum bi malin aw bi asra muslimina ko dai ku sake su ta hanyar canjin fursunonin yaki su ba ku naku ku ba su nasu ko kuma ku sake su ta hanyar ku karɓo wani abu daga hannunsu idan ya zama su babu fursunoni a hannunsu naku aw yustarqu ko kuma ku bautar da su ku mai da su bayi mala yace wa qad saban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zarari bani nadir hakika manzo Allah ya kama fursunonin yaki na yan matan banu nadir thumma quraiza sannan yan matan banu quraiza wastamarra al'amalu bihi ba'dahu kuma malamai sun ci gaba da aiwatar da haka ko shugabannin musulmi sun ci gaba da yin aiki da wannan sunna har bayan annabi kenan wannan ya nuna mana cewa ko a yau yaƙi ya faru tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to ya halatta a kama fursunonin yaƙi amma da sharaɗin hatta idza askantumuhum sannan kuma ya halatta bayan an gama kama fursunonin yaƙi ko a sake su kyauta ko a sake su ta hanyar dora fansa ko a bautar da su ko ma a kashe waɗansunsu abin da yasa malam ya kawo wannan magana saboda akwai sabani mai karfi tsakanin malaman tafsiri dangane da cewa wannan ayar an shafe hukuncinta waɗansu malaman sun ce tana aiki waɗansu malaman sun ce a'a ayar nasikha ce an shafe ta ko mansuka ce kai an shafe ta ba muhukama bace ba to amma waɗansu malaman sun ce ayar muhukama ce ma'ana aikin ta yana nan har gobe har jibi da haka shi yasa malam ya cika da wannan bayanin kuma magana mafi inganci shine wannan ayar tana aiki har gobe har jibi hukuncin ta ba a shafe shi ba ibn kasir yace wa zahiru anna hadhihi al-aya nazalat ba'da waqati badar wanda kuma zahiri yana nuna wannan ayar ta faru ne bayan an yi yakin badar yace fa inna allaha subhanahu wa ta'ala ataba al-mu'minina 'ala al-istikthar min al-asara yawma idhin domin Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi muminai me yasa suka yawaita kama fursunonin yaki a yakin badar liyakhudhu minhum alfida dan su karbu fansa daga hannunsu والتقليل من القتل يومئذ ميسا سكا أرن تكشي سو أو النرانر ما نا الله يا فسان أيوة تكشي كابري كافن أكيد ما جنر كاما فسنوني يا كيدا كتشين دكما كرب أفنسا فقال شيسا الله يا فدوة شن آية دمك كرن توشين سورة الأمثال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم قال لا يتيمي فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها سيال لا يتي هكذا كتك بدأ مصر حتى تضع الحرب أوزارها هرسياكي يا لفع هرسياكي يا أجي نويا نويا ينسى lafazin auzab jam'i ne na wizru wizru duk wani abu mai nauyi shi yasa zunubi ma yakan yi wa mai shi nauyi a ranar lahira domin za a sa ya ɗauki kayansa to shi yasa Allah yake kiran zunubi da wizr wala taziru waziratun wizra ukhra liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun daka alwizru dukkan wani abu da zaka ɗauke shi mai nauyi to sai malamai suka ce a yaƙi ku an san akwai abubuwa masu nauyi irin su takubba irin su kibiyoyi irin su mashi a zamanance ka ce yanzu irin su bindigogi irin su skad irin su misail da irin dukkanin wani makami wanda sai da shi yaƙi zai yiwu kuma wanda ɗaukarsa yana da nauyi waɗannan su ake kira da auzarul harbi wanda idan kaga an aje su to alama ce ta cewa ko dai yaƙi ya ƙare ko wutar yaƙi ta lafa to Allah ya ce ku ci gaba da yi musu haka har sai wutar yaƙi ta lafa ko dai ya kare gaba ɗaya ko kuma sun ji tsoro ko kuma kun raunata su raunata wanda ba za su iya tasiri ba daka wannan shi yake nufi da hatta ta da alharbu auzaraha shi yasa ɗaya daga cikin mawaka Aisha yake cewa wa'adattu lil harbi auzaraha rimahan tiwalan wa kailan bukura yace wa lil harbi awzaraha ina tanadar wa kayan kayansa masu nauyi sai ce rimahan tiwalan dogayen masu wa kailan zukuran da kuma mazajen da kai wanda ake turkewa waɗanda ake hawan su a lokacin yin yaki ذاك الله hatta idza ta حتى تدأ الحرب awzarha ما ليجي أي ahluha har sai lokacin da ma'abuta yaƙi suka aje kayansu na yaƙi alamar cewa ko an gama ko kuma kura ta lafa ma yace auzaruha asqaluha abinda ake nufi da nauye-nauyen yaƙi shine dai asqaluha abubuwan da suke da nauyi wanda kuma da su ake yin yaƙi mina silahi na daga takubba wa gairihi da ma wasunsu bi an eh, yuslima al-kuffaru ko dai ta hanyar kafirai su saranda su mika wuya su zama sun musulunta aw yadkhulu fil ahdi ko su nemi ay sulhu wa hadhihi al qatl wal asr wannan shine kololuwar inda yaƙi yake karewa da kuma inda ake kama fursunonin yaƙi bisa ga yadda shari'ar musulunci ta shar'anta sai Allah ce zalika lalle wannan shine abin da muka umarce ku da ku lafazin zalika malamai suka ce khabar mubtada ne mubtadan an shafe shi takadirin sa al'amru zalika yadda al'amarin zai kasance hakan nan yadda kuka ji haka muka shar'anta muku malai ce khabar mubtada'in muqaddarin ay al'amru fihim ma khabar ne na mubtada abin kaddarawa wanda aka shafe takadirinsa al'amru fihim ma kira wannan shine al'amarin da muka umarce ku game da kafirai walau ya sha'ullahu kuma da Allah ya ga dama da ba zai ce ku musulmi ku yaƙi kafirai ba ta hanyar jihadi a'a lan tasara minhum da shi da kansa zai galaba a kansu da shi da kansa zai maganin su da kawai sai dai a wayi gari duka sun mutu ba tare da wani daga cinku ya taɓa su ba in Allah ya ga dama zai iya haka domin babu abin da yake gagarar sa subhanahu wataala in kuma da ya ga dama sai ya turo iska ta kashe su ba ku ba in ya ga dama sai ya sa mala'ika ya musu tsawa su mutu ba ku ba kamar yadda haka ta faru ga wasu daga cikin al'ummomin da hakan ta gabata gare su waɗanda aka ce su imani suka ki imani sai Allah bai sa annabawan su san muminan su yake su ba sai rinka turo musu annoba tana kashe su mutanen annabi Nuhu ba a umarci Nuhu da ya yake su ba mutanen annabi Hudu ba a umarci Hudu da ya yake su ba haka mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi salihu da mutanen lodo duk Allah ne ya rinka aiko da wata musiba ko wata annoba ko iska ko guguwa ko ruwa ta rinka kashe su to in Allah ya ga dama ku ma kafiran zamanin ku sai ya musu haka walau sha'u Allahu lan tasara minhum da Allah ya ga dama ya so da kansa zai yi maganin su malai ce bi ghairi kitalin ba ta hanyar yaki ba fa yasira man kutila minkum ila aljanna to amma wata hikima ce ta Allah ku ya jarabce ku su ma ya jarabce su ku a jarraba ku da cewa ku yi yakin su kuma a jarabce su akan kafewa akan ƙarya ku in kun daure kun yake su in kuka mutu ku tafi aljanna su ma in suka cije suka ce ku taho a gama in suka mutu su huta to kowa an jarraba shi a gani zai ci jarrabawa da haka Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum mun wajabta muku yin yaki amma mun san ba ku so wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum kuma sau da dama kukan ki abu amma kuma alherin sa alheri ne a cikin sa wa asa an tuhibbu shay'an kuma sau da dama kukan so wani abu wa huwa sharrul lakum shi kuma sharri ne a gare ku saboda gajan ilimi da gajan hangen nesa irin naku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya san sirrin al'amura farkon su da tsakiyar su da ƙarshen su wa antum la ta'lamuna ku ko bayi ba ku sani ba da haka Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa annabawan farko idan an kafirce musu shi da kansa yake ɗaukan mataki ya rama musu ya kashe musu kafiransu ta hanyar aiko da wata annoba ko wata musiba ko wani bala'i ko wata guguwar iska ko ruwa ko makamancin haka amma annabawan ƙarshe to su kuma Allah bai shar'anta haka ba duk wani annabi daga kan annabi Musa zuwa baya in kafiransa suka karyata shi shi Allah yake sawa da mutanensa su yake su shi yasa malamai suka ce idan ka ɗauki tarihi daga kan annabi Nuhu zuwa kan annabi Musa duk annabawan da suka shuɗe a gaba ba wanda aka wajabta masa jihadi a shari'ar su babu jihadi duk shari'ar su in kafirai sun kafirci Allah yake maganin su da kansa a bada da kan annabi Musa zuwa ƙasa to waɗannan annabawan da suka zo su kuma su aka wajabta wa jihadi idan kafiransu suka kafirce musu su Allah yake sawa su tashi su yaƙe su sai ya zama cewa shi yaƙin jarrabawa ne ga su muminan jarrabawa ne kuma ga su kafira su muminan an jarraba su a gani in za su bi umarnin Allah don su shiga aljanna su kuma kafiran an jarraba su ta hanyar cijewa da kin bin Allah wanda kuma ta sanadiyar hakan za su je su shiga wuta da haka Allah subhanahu wataala ya kasa annabawa da shari'o'in su gida biyu ta yadda waɗansu su za su yaƙi kafirai da kansu waɗansu su kuma Allah maɗaukin sarki shi ke musu maganin su da kansa da haka shine anan Allah ya ce walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd sai dai Allah ya shar'anta jihadi ne dan ya jarabta shashin ku da shashi ku mumine a jarabce ku da ku ba da ranku dan tabbatar addini su kuma a jarabce su dan su ba da karansu dan me dan su ga sun kore addini da haka Allah madaukakin sarki ya jarabci kowa da kowa daga cikin mu mala yace minhum fil qitali ana nufin an jarabci kowane bangare daga cikin bayi a wajen yaki fa yasiru man qutila minkum ila aljanna ta yadda wanda aka kashe daga cikin ku zai tafi aljanna wa minhum ila nar wanda kuma aka kashe daga cikin su zai tafi wuta to amma dai dukkanin ku kowannen su kowannen ku rai ake so ya bayar kowannen ku da rayuwarsa zai yi gwagwarmaya يطلع مؤمنا لا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يأتي نكيد مؤمنين كان شوازي باص الجنة منيني أبن دعك يتنكين أكان سشيني رأي shine inna Allah ishtara min almu'minin anfusahum sannan kuma Allah ya siyi dukiyar mu'minai daga wajen su akan zai biya su da aljanna me za su yi da dukiyar su taimaki addinin Allah da shi su ciyar da bukata su yi sadaka su yi kyauta su sada zumunci su gina masallatai su gina makarantu su gina gidan gajiyayyu duk da dukiyar da Allah ya ba su bisa ga cewa tukuicin da Allah zai musu shine zai biya su da aljanna in sun yi haka to sai Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillah su yi yaƙi don taimakon addinin Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun su kashe su ma a kashe su wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawarin da Allah ya gaskiya ne zai cika fit taurati tun daga cikin attaura ta annabi Musa Allah ya wannan alƙawarin kaga kenan jihadi ya faro ne daga me daga shari'ar attaura daga shari'ar annabi Musa alaihi salam shi yasa a wata ayar Allah ya ce wa laqad ah- a آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر حقيقة من باوى النبي موسى للتافي da al'ummomin da suka shuɗe malamai suka ce wannan ya nuna tun daga kan annabi Musa ba a sake halakar da wata al'umma halaka isalin ba halakarwa ta kare dangi ko dai a tururuwa ko girgizar ƙasa ko iska ko tsagewar ƙasa ko makamancin haka wannan ya faru ne kafin zuwan annabi Musa amma daga zuwan annabi Musa babu shi yasa annabi Musa a shari'a sai in kana karanta za ka ci karo da maganar jihadi domin lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce da banu Isra'ilawa su tafi su je su shiga ardul muqaddasa a cikin kasar a wannan lokacin akwai kauman jabbarin sai Allah ya ce annabi Musa ya jagorance su su je su yaƙe su su fatattake su qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha فقال رجلان قال haka annabi Musa ya ce da mutanensa ku zo mu je mu shiga ƙasar ardul muqaddasa ƙasa mai tsarki wacce Allah ya tsarkake ta inda za mu samu sukunin yi masa bauta bayan ya tseratar da su daga fir'auna da mutanensa to a wannan lokaci kuma waɗanda suke zaune a ardul muqaddasa din malaman tarihi da tafsiri suka ce waɗansu mutane ne masu girman jiki wanda ake kira da amalikawa wanda qur'ani ya kira su da qauman jabbari, to kaga a madadin Allah ya tura iska ta koran musu su ko ya sa a girgizar ƙasa ƙasa ta haɗiye su sai Allah ya ce da annabi Musa da mutanensa ku je ku da kanku ku kore su to da haka Allah madaukakin sarki da yawa annabi Musa wannan wahayi Musa ya isarwa da banu Isra'ilawa kalu sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbari Musa ka sani fa a cikin wannan ƙasa ta Qudus akwai manyan mutane masu girman jiki wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu kuma ba za mu shiga ba sai in sun fita fa in hafa minha fa inna dakhilun in sun fita sai mu shiga qala rajulan min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihim adkhulu alaihim albab wadansu mutane guda biyu wanda shine annabi Yusuf da kuma Galib suke ziga mutanen suna karfafa musu gwiwa dan su bi umarnin annabinsu, su suka ce ku zo mu shiga ta kofar garin ma mu yi gaba da gaba da su tunda Allah ne ya sa mu zai taimake mu udkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in dai kuka shiga shi faɗa ba a ƙarfin jiki ba ne ba a ƙarfin zuciya ne da dagewa da jajircewa duk ƙarfin mai ƙarfi da girman mai girman jiki in zuciyarsa ta karya a wajen yaƙi sai a yi galaba a kansa shi sa bahaushe ya ce wai faɗuwar gaba a asarar namiji da sau da dama sai kaga ƙaton mutum amma ɗan ƙanƙani wanda ya fi shi dagewa da jajircewa ya ɗauke shi ya kwaɗa shi da ƙasa saboda shi girman jikin ke gare shi amma bai da girman zuciya hali da kuma ƙarfin zuciya da haka Allah maɗaukin sarki ce ku je ku yake su kar ku damu da girman jikin su shirin baci bane ne ba ba ta huda ne bata shiga ba in dai kuna da ƙarfin imani to za ku yi galaba a kansu amma ina duk da wannan abin da aka yi ta gaya musu suka ce a ya Musa inna lan kula abadan Kalu sai suka ce ya Musa inna lan nadkhula abadan ma damu fiya mu fa ba za mu shiga ba in dai suna garin da haka sai dai abin da zai faru ya faru fa zahab anta wa rabbuka qatila inna hauna qa'idun sai dai kai da ubangijin ku je ku yaki mu muna nan to kaga wannan dai tsokaci ya nuna mana cewa a shari'ar annabi Musa akwai me akwai jihadi kuma ita ce shari'ar farko da Allah ya fara shar'anta jihadi a cikinta to haka ne in ka koma kisar banu isra'il yahudawa wanda su ne mabiya annabi musa din a cikin kirsarsu za ka yi ta jin maganar fursunonin yaƙi fansa da sauransu Allah ya ce wa iza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah yana gaya mana abubuwan da ya shar'anta musu karku kaza karku kaza karku kaza daga ciki idan suka yi yaƙi da junansu kada a riƙi kursunonin yaƙi hasali ma dai kada su yi yaƙi junan nasu wannan shine asali kuma idan suka yi yaƙi da wasunsu wa'yancan wasun suka kama fursunonin yaƙi daga cikinsu to su su je su fanso su amma sai gashi duk abin da Allah ya sa musu na ƙa'idoji su kuma sai suke karyawa ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم وتظاهرون تظاهرون أو عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون فأما يعملون to da dai shari'ar jihadi ta faro ne daga kan annabi Musa alaihi salam da haka Allah subhanahu wataala ce, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd sai Allah yake wallazina qutilu lalle ku sani waɗanda aka kashe su a wajen bin umarnin Allah na jihadi malai ce, wa fi qira'a wata qira'ar wallazina qatalu waɗanda suka bi umarnin Allah suka je suka yi jihadin ko an kashe su ko ba a kashe su ba in dai sun yi abun fi sabilillahi dan Allah falai yudilla a'malahum da dai Allah ba zai bata ayyukansu ba da dai ba za su kasa cin gajiyar ladan wannan da'a da suka yi wa Allah ba sayahdihim da sannan Allah zai shiryar da su fi dunya wal akhirah a duniya da lahira ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai musu amfani wa yuslihu balahum kuma Allah zai gyatta musu al'amuransu mala yace ai halahum fihi ma al'amuransu za su kyautata halin su zai gyattu a duniya da kuma a lahira wa ma fi duniya liman lam yuqtal da aka ce a duniya to wannan ga wanda shi bai mutu ba bai yi shahada ba amma wa udriju fi man qutilu tagliban sai dai an sirka zancen an haɗa su tare da waɗanda aka kashe dan rinjayar da ɓangaren wanda aka kashe din akan waɗanda ba a kashe ba abin nufi dai duk wanda ya jihadi in dai yayi dan Allah bisa ga umarnin Allah bisa ga kiyaye ka'idoji na shari'a to ko yayi shahada ko bai yi shahada ba yana da lada a wajen Allah in bai yi shahada ba ya ci ladansa a duniya kuma ya je lahira ya sake ci in kuma ya yi shahada to yanzu ladan duniya ya kubuce masa sai dai in ya je lahira ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki zai haɗa masa ladansa a can shine Allah ya ce wa yudkhiluhumul jannata ubangiji zai shigar da su aljanna hala halahum wacce tuni Allah ya riga ya tallata musu ita ya gaya musu kamanninta da sifofinta kamar yadda ce mafalul jannatin allati uidal muttaqun ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljannar da muka yi wa masu takawa alkawarinta bari ku ji yadda kamanninta yake fiha anharu min ma'in ghairi asin cikin ta akwai korama ta ruwa wanda ba mai zartsi ba ruwa ta tace garai-garai mai dadin dandano wa naharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da kuma korama ta nono wanda bai yi tsani ba dandanansa bai jirkita ba وأنهار من خمر اللذة للشاربين دكما قورما تجيا ميدات شا غما سشا وأنهار من عسل مصفى دكما قورما تا زما تا تجيا وشباب بو وانا أشكنتا فكاك ونن تلة صفوفن الجنة ني شين الله أن يتي ويدخلهم الجنة أرفها لهم أو تأير الله يتي مصل الجنة التي وإلى المتقون sake cewa masalul jannati allati wa'ida muttaqun bari ku ji kamanceceniya na aljanna da muka tattalarwa masu tsoron Allah sai Allah ce tajri min tahtiha al-anhar ƙorami suna gudana ta ta ƙarƙashin gine-ginanta ma'ana dai ita aljanna gaba ɗayanta an gina ta ne akan ruwa wanda kuma gini akan ruwa ya fi ni'ima domin duk gidan da aka gina shi akan ruwa ba zai gamu da matsalar tsananin zafi ba a lokacin zafi ballantana kuma ma babu zafin a can da haka Allah subhanahu wataala ce tajri min tahti al-anharu sai ce ukuluha da'imun duk abin da ake ci na kayan marmari cikin aljanna da'imun dawwamamme ne baya karewa ba kamar duniya bace wani lokaci kaga akwai mangwaro wani lokaci ya kare wani lokaci kaga akwai ayaba da yawa wani lokaci kaga ta yanke wani lokaci kaga akwai kankana da yawa wani lokaci ka neme ta da kuɗi ma ka rasa domin abin marmari na duniya yana yankewa abu ne na season kaka kaka lokaci lokaci kama ita aljanna kullum in dan aljanna yana son ya ci ayaba akwai ayaba da rani da zafi da kaka da damuna da bazara da hunturu in goba kake so haka in lemo ne kake so haka in abarba ce haka in gwanda ce haka in kankana ce haka ukuluha da'imun abincin aljanna kullum akwai shi to haka nan wazilluha haka inuwar aljanna ita ma ai da'imatun dawwamammiya ce sabanin inuwar duniya yanzu da safa in ka zo wani waje sai kaga da inuwa in yamma ta yi sai ka inuwar ta tafi rana ta shigo wajen to ita inuwar aljanna ba haka take ba inuwa ce ko da yaushe akwai ta bata yankewa sannan kuma inuwar babu hankaki a cikinta hankaki shine ya zama inuwa amma kuma rana tana dan lekowa cikinta wannan shine abin da bahaushe ke cewa inuwa mai hankaki to inuwar aljanna babu hankaki shi yasa a wata ayar sai Allah ya ce wani nudkhiluhum dhillan zalila za mu shigar da 'yan aljanna inuwa inuwa mai kammalalliyar inuwa a ko ina da ko ina inuwa ce babu inda wani waje rana take lekowa ko take hudowa da haka Allah yake ukulu hada'imu wa zilluha sai ce tulka uqbal ladina taqaw wannan shine karshen waɗanda suka yi taqawa suka kiyaye dokokin Allah suka bi umarninsa wa uqbal kafirin nar karshen kuma kafirai wanda shi kuma shine wuta Allah ya tsare mu da haka da yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da bayin da suka bi umarninsa suka guje wa hanahanansa suka tsaya wajen yin jihadi zai shigar da su aljanna arrafa halahum wacce ya riga yayi musu bayanin ta cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani mala ce ai bayyana halahum yayi musu bayanin ta fa yahtaduna ila masakinihim kowane dan aljanna da an shigar da shi aljanna da kansa zai kama hanyar gidansa ba sai an nuna masa ba minha a cikin aljanna din wa azwajuhum kuma duk dan aljanna da ya je ya ga matarsa ta hurul ini ba sai an ce masa matarka bace da ya ganta zai gane ta ce ita kuma ta san mijinta ne wa khadamuhum haka duk wasu masu hidima a gidan aljanna da sun ganka ka shigo sun san kai ne ogan su kai ne boss din ba sai an ce wannan ne ogan ku ba ma'ana dai ita aljanna ta bambanta ɗari bisa ɗari da duniya a duniya kafin ka san kai ne odilan shugaban kasa sai an rantsar da shi kuma sai an riga an tura ka ofishinsa kafin ka san kai ne odilan ministawa ne ko odilan senate president ko speaker duk sai an nuna maka shi amma aljanna da dan aljanna ya shiga odilansa yana ganin sa ya san shi ne mai masa share-share da ya gan shi ya san shi ne kawai gaishe ka zai kai kuma ka ci gaba da mulkin ka amin ya ce min gairi dalalin ba tare da sai an nuna musu su ba وفي البخاري حديث يازوج سي البخاري عن ابي سعيد الخدري دغ ابي سعيد الخدري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صلى الله عليه وسلم يتي يخلص المؤمنون من النار مؤمني ذات شغت تشم وتسوچي فيهبسون على قنطرة بين الجنة والنار تسنن في أطيد سوء كم وتجدى إتكم تكانوا متدى الجنة كي حتى إذا هذبوا ونقوا حتى أن تبتشي سوء أمس وان كان أركي أمس وان كان جدا domin duk wani dan aljanna da zai shiga aljanna sai an masa kwalliya sai an wanke shi domin ka tafi da daududdukan duniya yanzu a duniya kana da cutar kishirwa domin duk mutumin da ya zo duniya yana da cutar kishirwa kuma da ita Allah ya halicce ka ba wai cutar ka zauna kowane lokaci kana shan ruwa ba a'a cutar ba za ka iya rayuwa ba sai da me sai da ruwa to kaga wannan haka Allah ya tsara mu a duniya ba wani wanda ya isa ya ce shi ba zai sha ruwa ba a duniya sai ka sha ba wani wanda ya isa ya ce a duniya ba zai ci abinci ba sai ya ci ma'ana kowa da ka gani a duniya da cutar yunwa sai dai ta wani ta fita wani wani cutar ta ga ta shi har ta zame masa falsa falsan hmm. ma wani ta kai chronic amma dai dan adam a duniya ya ce ba zai ci abinci ba ƙarya yake yi to amma dan aljanna aljanna in kaga ya ci abinci marmari ne ba dan yunwa ba in kaga ya sha ruwa dan marmari ne ba dan kishirwa ba to ta yaya za a cire mana waɗannan na'urorin da aka halicce mu da su shine gab da shiga aljanna da zarar ɗan aljanna ya zo zai shiga aljanna za a dakatar da shi a kofa to sai a baka wani ruwa ka sha kai wanka shi wannan ruwan da ka sha kai wanka ya cire maka dukkan wata ɗabi'a ta rayuwar duniya ɗabi'ar baƙin ciki ɗabi'ar hasada ɗabi'ar ƙyashi ɗabi'ar ka ga wani ya samu wani abu kai baka samu ba ka damu duk sai an cire maka wannan to haka nan hatta ɗabi'ar damuwa da in wani ya shiga cikin halin kunci domin cikin yan aljanna akwai wanda iyayensa a wuta suke akwai wanda matarsa wuta za ta shiga akwai wanda iyayensa wuta za su shiga shi kadai ne zai shiga aljanna to amma ko tunanin su ba zai rinka yi ba saboda me an cire masa damuwar amma a nan duniya ne in kana cikin wani hali na ni'ima wani naka yana cikin damuwa kai ma sai ka taya shi me damuwar amma aljanna ba a haka dan aljanna ma hasalin in ya hango ubansa a wuta ko uwarsa ko me sai ta Allah karka sake nuna mun shi tunanin ya tuna shi ma saboda in dai zaka zauna aljanna kana tuna bakin cikin wani to ai baka ji daɗi ba ai tuna bakin ciki da damuwa wannan bai dace da dan aljanna ba duk wani abu wanda sunansa damuwa da bakin ciki da takaici to wannan bai dace da dan aljanna ba domin inda su ba zai ji daɗi ba ba zai more ba waɗannan abubuwan da muke fama da su a duniya su suke sa mana hawan jini yanzu wata uwa saboda ɗanta ya kangare sai ta kamu da hawan jini wani uba saboda ɗansa ya kangare sai ya kamu da hawan jini takaici da bakin cikin ɗansa baya kan tafarki madaidaici to in an barka da irin wannan ka shiga aljanna kenan har yanzu akwai hawan jini a can kaga kuwa ba zai yiwu ba zai yiwu a ji daɗi ba domin idan mutum yana hawan jini ai zaka ga akwai wasu abubuwa da ba zai ci ba karka ci gishiri karka ci magi karka kaza ka kwanta da bacci kai bacci da wuri kai to dan aljanna duk waɗannan ka'idojin babu su domin duk abin da zai jawo masa su Allah madaukakin sarki ya cire masa sannan duk wanda zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna da karamin jiki ba manzo Allah yace duk wanda zai shiga aljanna a cikin ku sai an maida halittarsa kamar irin ta annabi Adamu wanda annabi Adamu shine mafi girman dan adam da Allah ya halitta a duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisin bukhari inna Allah khalaqa adama wa tuluhu 60 zira da Allah ya tashi halitta annabi Adamu ya halicce shi da tsawo mai zira'i 60 zira'i malamai suka ce shine mutumin da ba dogo ba ba gajere ba ba wada ba mai gajajjerin bai matsakaicin mutum daga kan babban ɗan yatsansa zuwa nan in ya buɗe haka shine zira'i ɗaya to haka in ka rinka buɗawa har sittin shine tsawon annabi adamu kaga kenan yanzu a ce adamu da zai kwanta daga nan kila zai kai ina zai kusa fita daga neja girmansa da faɗinsa to duk ɗan aljannan da zai shiga aljanna sai an buɗa shi girmansa ya kai irin na annabi adamu saboda in an ce aljanna girman ta ya kai sama da ƙasa kuma ka shiga da dan wannan matsalallan jikin naka me zaka yi a jikin wani za zaka makale ba abin da zaka mora mangwara ɗaya zai tare ka kuma wannan dan cikin naka da bai wuce lita biyu ba ka shiga wannan makekiyar aljanna da kayan marmari me zaka ci abin da zaka mora sai an buɗa ka sosai da zaka ci da daɗi ka mora da kyau ya shiga ko'ina da ko'ina to kuma ɗan wuta ma haka shi ma in za a sa shi sai an buɗe saboda in ka shiga cikin wuta yadda ake kambaba ta dinnan ake faɗar bala'inta da ɗan wannan jikin to me za ta ci wai ina abin yake maye ya ci jariri me za ta ci anan ba abin da za ta ci da haka sai an buɗa ka sosai ita ma ta ci da hujja dan aljanna ma ya shiga da girmansa da faɗinsa ya ci da hujja ya more da hujja to da haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da haka malai yake cewa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahih al-bukhari daga abu sa'id al manzo Allah yace kan yan aljanna su ga aljanna sai an tsare su a wani waje akan wata gada tsakanin wuta da aljanna a wanke su a tsaftace su sannan uzina lahum fi dukhul jannati sai ai musu izini da cewa to yanzu ku shiga aljanna kun cancanta fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi manzo Allah yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa la ahaduhum ahada bi manzilihi fil jannati min manzilihi allazi kana fid dunya dan aljanna a aljanna ya fi gane gidansa na aljanna sama da gidansa na duniya yanzu din nan in muka tashi muka watse ba wanda za a yi masa jagora zuwa gidansa kowa ya san gidansu to yadda dan aljanna yake gane gidansa na aljanna ya fi yadda yake gane gidansa na duniya Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta ubangiji ka sa mu cikin bayinka waɗanda za ka rabauta su da shiga aljannaka da rahamaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh